a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za a kuma iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha inda a yau ranar 29 ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu sake wayar batun tura yara almajiranci batun da wasu malamai ke ganin ya kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba bayan ya saba wa shari'a ya saba wa tausayi ya saba wa hankali ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce cikin shirin zamu duba halin da iyaye mata ke shiga a duk lokacin da aka tura 'ya'yansu almajiranci wata uwa duniya. Kwarai ko Amina haka kuma zamu ji daga bakin wani babban malami kan yadda wannan tsari na almajiranci ke addinin musulunci da kuma shawarar yadda ya kamata a gyara wannan tsari ya zamto yana kan addini kuma ya zo daidai da zamani. Sai ku biyo mu don jin duk wannan cikin shirin yau da gobe. fara da jin hirar da sarfil ya yi da barista amina umar da ke zaman sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya a reshen jihar kano inda ya fara da tambayar ta ko da sanin iyaye mata ake daukar 'ya'yansu ana aika su almajiranci zuwa wata uwa duniya gaskiya dai daga ɗan kididdiga da binciken da muka yi mun lura da cewa gaskiya kusan kashi 80 na iyaye mata mm. ba su da ta cewa ko kuma ba da son ransu ba ko ba da sanin su ake kawo 'ya'yansu bara ba saboda za ka ga wani lokaci yaran sun fito ne daga abin da ake cewa broken home wato hmm. gidan da ba uwa da uba a tare a zaman miji da mata to a wannan lokacin za ka ga cewa uba shi kaɗai zai yanke hukunci ya ɗauki yaran nan ya kawo su bara ba tare da neman izinin uwar ba ba tare da neman shawararta ba to kusan kashi ashirin din ma da zan ce maka in sun sani hmm. kuma sanin nasu ba shi da wani tasiri ko kuma ba shi da wani karfin ta cewa akan kawo yaran nan bara domin idan uban ya yanke hukunci ya sai dai fa a sanar da ita ki shirya wane sai ta makaranta ba za a tambayi ra'ayinta ba kuma za a bi son ta ba to kamar iyayen kuma da suke tare a gida fa kamar uwa da uban da suna nan amma wasu lokutan sai uban ya ce to shi ya aika fa yaran nan makaranta me ya kamata iyayen nan su yi abin da na gaya maka yanzu kamar wa'annan kashi ashirin din ya hmm. ba a sauraron su hmm. ko a ji ko a ji yaya ra'ayinsu ko uba zai yanke shawarar cewa ya riga ya kai ɗansa makaranta to za ka ga hali wa'annan iyayen ba su da wani tasiri ba su da wani faɗa a ji ba su da iko a cikin gidan nan nasu da za su ce ba su yadda ba ko suna da a wani ta cewa. Mm. Amma a matsayin mu na kungiyar lauyoyi mata ta duniya mm. muna kan wani aiki da yanzu musamman a nan jihar Kano kasan cewa gwamnatin tarayyar Najeriya mm. an yi dokoki da za su kare haƙƙi da mutuncin ƙananan yara. To a Kano jihar mu mai albarka ko jiya muna tare da mai girma gwamnan jihar Kano akan yadda za a yi a sa wannan doka a sa wannan doka sabbin dukkanin ka'idodin da ya kamata ka bi ka zama doka wanda in sha rai in dai ba da yardar uwa da uba aka kawo yaro almajiranci ba musamman yaron da shekarunsa da ta kai ya ɗauki wannan wahalhalu da kalubalen na rayuwa ba wallahi in uwa kika zo kika kawo mana ba ma wai iya mu kungiyar lauyoyi ma ta duniya ba har ko kotunan mu na addinin musulunci idan mace ta ta ta kai wannan kukan nata wallahi shari'a za ta share mata hawaye saboda mu a sanin mu inda aka mana tarbiyya shine uba ne wanda yake daukar ragaman nauyin iyalinsa hmm. wato maintenance na faɗa na faɗa tana kan uba ne ya zai zumunce ni ƴaƴan da ya haifa kuma haka Allah ya koyar da ni a cikin Qur'ani cewa ya ayyuhan ladina amanu an fi mu aliku nara ku tsere da ƴaƴanku da matanku da iyalinku daga shiga wutar jahannama wannan ko ya haɗa har da tarbiyya to mu a shirye muke dan mu ga cewar ƴaƴan nan an ba su haƙƙi yadda ya kamata lai duk masu da ta zo kungiyar mu ko ta zo ko suna mana addinin musulunci wallahi za mu duba matsalar ta kuma za mu share mata hawayen ta to barista ga matan da basu sani ba suna karkara ko wasu ƙauyuka ba su ma san me ya kamata su yi ba ko suna da yancin da za su fito su je su kai kara ko su gaya irin wannan kungiyoyi naku domin a taimaka musu wani kira zaki gare su ko wace shawara zaki ba su kan matakin da za su dauka gare su mm. mai kuke ce kokari yaƙi da jahilci don babu abin da ke jawo mana muke fadawa cikin musifa da bala'i illa jahilci saboda wa ma wai sai an je ga ilimin boko ba duba da ilimin mu na addini idan kika san hakkin kika san hakkin ƴaƴanki kika san hakkin mijinki kika san waye kamata tarbiyyar ƴaƴa waye kamata ɗauki nau'in ƴaƴanki iya wannan na addini idan kika sani to duk inda aka zo aka yi miki an da hakkinki ko aka yi wa haƙƙin kirkonsa kai na kashi ko aka yi wa haƙƙin ƴaƴanki wani aka aka aka tauye musu haƙƙinsu in san cewa za ki fito ki Allah da Annabi ba haka suka ce ba dokokin nan da suka kare mutunci da darajar yara ba haka suka ce ba dokokin mu na ƙasa da dokokin mu na tafiyar da shari'u ba haka suka ce ba ya kamata mata mu dage mata mu dage mu kokari mu ga mun yaƙi jahilci mun kori jahilci saboda kowa ya ruwa annabi musalla alaihi wasallam abinda aka fara kan masa da shi shi shine yayi karatu ya sani karatun nan ko na addini yi zai taimaka miki wajen sanin yadda za ki tarbiyyar da 'yayanki ya'yanki su zauna a ƙarƙashin ki ki lura da lafiyar ki lura da kulawar duk waɗannan ɗiban albarka da ake wa yara a yi musu fyaɗe a azabtar da su a ci musu zarafi a wani hakan su su kwana da yunwa ciwo ya kashe su duk za mu rage shi a matsayin mu na iyaye mata dole mu dage mu nemi mu san kanmu mu sanya zani kuma mu kare haƙƙin ƴaƴanmu. wani kira zaki ga iyayen da ba su da ilimin sanin ko kuma ba san me irne ne illar ɗaukan yaro ɗan shekaru uku zuwa goma ba ka aika shi zuwa to almajiranci. abin da gaskiya zan gaya wa iyaye wallahi ba karamin zalunci ba ne ni dai ba malama addini ba ce amma addinin mu bai yadda da cewa ka ɗauki ɗan kaɗan shekara uku shekara huɗu shekara bakwai ma ka ɗauke shi ka kai shi wani Ba baka san cinsa ba baka san sansa ba baka san suturarsa ba baka san muhallinsa ba baka san lafiyarsa ba wallahi ni dai na san ɗan karamin sanin da nake da shi wannan ba karamin zalunci ba ne. kuma babu dalilin da zai sa ka ɗauki ɗanka ka raba shi da shi kai kanka ka raba shi da ɗan uwansa ka raba shi da mahaifiyarsa ka kai shi wani guri bayan yanzu makarantun allon nan sun wadata a unguwa ɗaya a layi ɗaya sai ka tarar da makarantun nan gina a dade yaron ka yi karatu a gaban ka ya a ce a ɗauki mutum ɗaya kai ka tasa tarbiyyar ya'yanka guda uku ko huɗu ko biyar mm. an ɗauki malami mutum ɗaya an jirga masa yara sama da hamsin an ce yi tarbiyyar shi wallahi Allah ba zai bari ba kuma Allah zai tambaye mu saboda ta ina kira ga iyaye dan Allah dan annabi mu cire son zuciya mu tsaya mu duba Allah mu kalli Allah mu bi Allah yanda ya ce to barista akwai wani tsari da yanzu ake ba akan shi cewar yanzu yana aiki ko kuma ya daina aiki shine tsarin a ɗauki yaran da ba sa ji ko ana kiran su kangararru a kai su irin cibiyoyin horar mm. wannan mun ga dai abubuwan da suka fara 'yan makonnin nan inda ai hukumomi ke bin makarantu musamman a jihar kaduna katsina duk an yi wannan su ceto yaran daga ciki to idan iyaye mata suka ga an ɗauki mm. ɗansu domin aje a horar da shi a irin wannan cibiya su kansu za su iya tuntuɓa ku domin su samu hanyar da za su horar da 'ya'yansu ba tare da sun kai su irin wannan cibiyoyi ba gidan horo daban makaranta daban mm. idan ka san yaron ka baya jin magana yana cikin wani irin yanayi ko na shaye-shaye ko na sace-sace ko na ɗaukan magana da wani abu wannan abu ne mai zaman kansa hmm. wanda ita kanta gwamnati tana da abin da ake cewa rehabilitation center idan gyara tarbiyyoyin mutane hmm. to ni bi a ra'ayina a inda kuma na fuskanci wannan al'amarin na ɗauka gaskiya kamata ya yi a ce gwamnati ka shigo cikin wannan al'amari na gidan kangararrun yara. Hmm. Ni dai a ra'ayina bai kamata a ce an zo an rake ba. Mun san cewa fiye da shekara hamsin akwai gidajen nan na kangararrun yara kamar irin malam babban malami na madamu. Hakan hmm. kai min yara daji wasu za ka ga an musu addu'o'i da wasu abubuwan kuma akwai yara da yawa da sun gyaru. Hmm. To ni a nawa fahimta kamata a ce gwamnati ta shigo ta sa ido a ciki kamar yadda take sa ido a makarantun kwana na bodin misali da makarantun a ce waɗannan malaman za ku ga wani malamin su ya ɗauka. Yake tarbiyyatar da yara to amma kamata a ce gwamnati ta zo ta ba shi guri a gina mai in an san shi yana da mechanism ya wato yana da wata horo na yadda zai gyara tarbiyyar yara mm. to gwamnati a ɗauke shi a kula da shi a ba shi guri a sa shi ƙarƙashin kulawa da irin waɗannan cin zarafi na yara ta musu alfarma da ake zai ragu saboda yanzu idan ba a ce an gyara ba to idan tana da kangararren da tambayar anan ita ce ina za ka kai shi police mm. station za ka kai shi ofishin ɗan sanda ko za ka ɗauke shi ka kai shi kotu ne mun san kafashen da suka ba a duniya suna da abin da ake cewa rehab rehabilitation centers To mm. mu a nan ina na gwamnati ina na karamar hukuma ina na gwamnatin tarayya wanda eh an san dole mu a tarbiyyar mu ta masana shari'a cewa akwai waɗanda za a ce ibiyan ne wato wanda za su bijire wa doka wanda za su ci zaman lafiya to doka ta tanadi cewa a yi musu tanadin gurin da za a gyara tarbiyyar su a yi musu gurin tanadin da za a kwatantar da su su gane cewa su mutane ne To mun gode barista Amina Umar kenan sakatariya a kungiyar lauyoyi mata ta duniya a reshen jihar Kano. Barista mun gode kwarai da gaske. Ma na salamu alaikum za mu je maganan mu ta gero. Karan mata ba ringi, babban mata ba ringi. A haɗi maku sunan dawa, da rakiya sunanta, in gyaɗa asa sunanta. Shin bilkisu kun ji amaryan malam mamman kunu mai ga amadu kun ji marar gaya zalaha ne kunin kan wasu biyanu miyar kubewa ce sai luba miyar taushe hajara ce sai miyar kuka hawa'u ƙarago ɗan sanda ne sai ta ba ta ke nemo sa can wani mai tamsidi shi ya siya makaho mota direbobinsa makahi fasinja sama kai a sun zo a dokar daji masallacin kura da baban makara limami kura ta gama kahon doki in ta ci shi ta ta mana in kyauta ba shi ta bar nama bera sunan shi ma'azu zakara sunan shi zubairu kiyashi malam bello wala kabewa zainabu abu bira Jakajin mai sunanta, dambu sunan hirfa'i, kaza sunanta zube kun ji mai dayyar kasinja, iya da ta kulle da kulle, almadiri daga hudu, guda na shuka gyara kun ji guda na shuka maiwa. Guda na shuka malattuwa na sata a baki da daɗi, ni ne na malan sani, ni ne na ci daga gajera, ku samu gero gero ku samu geron da Ku haɗa shi da yara mata girbi girbi sun girbe har sun samu ruwan wankewa ku samu kwarya kwarya ku samu kwaryan nono alili ya mani dam sai in zagaya ban daki in kalli ka kace hulata na ran da rama ciki na oh, lalle fa amina John ji wani waka ai jira nake naji ya ce amina ita kuma mecece ce na ji bai faɗa ba na ce sai da ya ce Zainab abu wato sunan sunanta ko menene na ma manta abin da ya faɗa kowane abinci na da irin sunan da suke to kun ji da tattaunawa da muka yi da barista Amina Umar wannan Sarfilu cikin tattaunawa da kai da ita menene ya fi baka mamaki abinda baka sani ba yanzu ka sani gaskiya shine cewar su na mata tambayar da na mata shi akwai tambayar na mata na cewar shin iyayen nan saboda mun yi kokarin mu samu iyayen ne magana da su to kin san abu ne mai wahala mata ma mm. a karkara ba lalle mazajen ma su ba su damar ikon magana da mm. gidan jarida ba to abin da ya fitar da hankali shine su ba su ma san cewar yancin su bane ba su fito su faɗa ko su nemi tallafin cewa ba su san a ɗauki dan su a kai su wata uwa duniya ko a kai shi almajiranci ni kuma abin da ya fi ban mamaki wanda da ban sani ba shine yawancin yaran waɗanda iyayen sun rabu ne mai yiwa mm. uba ya yi gadaran kwace ɗa to shi ba zai iya kula da ɗa ba sai ya aika shi ba ya ƙara aure ba za ta iya kula da ɗa ba sai ya ce bari ya tura shi almajiranci wannan ma akan yi shi tabbas amma dai ta ce yawanci kashi ashirin cikin ɗari dai kin ji su ne waɗanda iyayen suka rabu kenan ba sa tare da su to madalla mun gode wa barista da wannan hira To kan dai wannan batu na tura yara almajiranci ne muke magana a kwanakin baya murya Amurka ta zanta da sakataren kungiyar Izala a Najeriya Shek Kabiru Gombe kan wannan tsari na almajiranci wanda Yusuf Faharande ya yi magana da shi ga kuma abin da ya ce. kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba bayan ya saba wa shari'a ya saba wa tausayi ya saba wa hankali ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce in na fahimci duk bayanan da kake yi a shaka malam kabir gombe a takaice kana so ka nuna cewar kenan duk tsari da aka ɗauko watan na ainihin koyarwar makarantun allo wanda idan ba abu wa'innan tsarurruka da shari'a ta zo da su ba hmm. watan a takaice ma za a iya cewa wannan karatun bai da wata alfanu kenan aka yaro neman karatun allo ba tare da an bi wannan sharaɗa ba gaskiyar magana idan baka bi ka'idar da ya kamata bi ka tura yaro idan sanadiyar wannan turawa da kai masa ya halaka ko tarbiyyarsa ta lalace shiga halin kakani kayi kai Allah zai tambaya a ranar tashin alkiyama in kuma Allah cikin karfin sa tun da shi ala kulli in qadir ne ya tsare yaron yaron kuma ya samu karatun to sai mu ce Allah ya kara wa karatun albarka wani irin alfanu za iya cewa akan iya samu musamman ga shi wannan karatu na allo wanda kuma a yanzu haka za a ga cewar tsarin shi ya taɓarɓare ana iya cewa za a samu ɗani abu da zai iya fitowa mai alfanu kenan tun da ba a bin shari'a? Da a ce ana bin ka'idojin da ya kamata wannan karatu a yi shi yana dauke da alherai masu yawan gaske wasu alherai ke dauke da shi masu yawan gaske shine tsari ne da a wajen karatun akan bi mataki mataki za a ga yaro an fara masa da babbaku har a zo a ce yayi farfaru za a fara koya masa wato ainihin wato haruffa ya zama ya san su ya fahimce su sannan a ci gaba da tafiya tsari ne da yaro yana koyon karatun qur'ani mai girma kuma yana koyon rubutun alqur'ani mai girma sannan tsari ne da yake zaunar da tilawa ta tsaya da ƙarfi a cikin kwakwalwar yaro shi yasa zaka ga waɗanda suka haddace ƙur'ani ta wannan wato ainihin tsari za ka ga haddasu tana da ƙarfi sosai domin yaro yana rubutawa yana karantawa da haka har ya sauka ya biyo da hadda in aka gama da wannan ya biyo da satu har a kai matsayin da zaka ga yaro ya ɗauki fararen takardu ya rubuce su ya fidda kwafi na alƙur'ani mai girma duk inda ka bi daga farko har zuwa ƙarshe ba za ka samu inda wasalin sama ya kawo shi ƙasa ko na ƙasa ya mai da shi sama ko ko inda yake haɗe ya raba ko inda yake rabe ya haɗa ba kaga wannan wani alheri ne babba da irin wannan tsari yake samarwa wato ainihin yara tare da shi sannan yakan taimaka wa yara wajen sanin logogi da lunguna na alkur'ani mai girma me nake nufi da wannan shine alkur'ani mai girma littafi ne da yake da kama kwarai da gaske shi yasa zaka ga gardawa da alarmomi suna da wani abu da ake cewa harji me ake cewa harji shine dukkan inda aka samu wani abu mai kama a cikin alkur'ani mai girma wa'annan maluma sai sun bi sun kididdige sun san guda nawa ne a cikin alkur'ani mai girma qur'ani mai girma za ga an samu falamma falamma da yawa sai kuma a samu walamma walamma da yawa to ya za ka yi kowace sura idan falan ma da walan ma sun zo ka gane wannan guda nawa ne wannan guda nawa ne yanzu ka ɗauki misali kamar suratul araf idan kana so ka san walan ma walan ma guda nawa ne suka zo a ciki sai a ce misali waje kurasa wato walamma waƙa alaihimin rijisu ka ka samu wa kenan walamma ja a musa limiƙatina ka samu ja kenan walamma raja a musa ila ƙaumihi ka ka samu ra kenan walamma su fi aidihim ka samu su kenan sannan wato walamma sakata a musal gababu to kaga daga nan ka samu wato ainihin harufan da ke da walamma walamma sauran gaba ɗaya ka san falamma falamma ne to a irin wannan karatu ne ake wawware irin wa'annan abubuwa duka a nuna wa yaro yadda zai ainihin gane su ina ne ake da yabsudu rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdir lahu an kawo min ibadihi an kawo lahu ina ne yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir babu min ibadihi babu lahu ina ne yabsudu rizqa liman yasha wa min ibadihi wa yaqdir an kawo min ibadihi din ba a kawo lahu ba wanda shi irin wannan na karshe kwara ɗaya ne tal a cikin alƙur'ani alkur'ani mai girma to duk irin wa'annan logogi na alkur'ani mai girma a irin wannan karatu na tsangaya a irin wannan karatun akan warware wa yara su ya zama da sun san su sun fahimce su shi yasa kake ga ake haifar da marubutan alkur'ani mai girma kenan kaga tsarin idan za a inganta shi a bi ka'idojinsa a yi yadda ya kamata a yi shi tsari ne da zai taimaki al'umma zai samar da mahaddatan alkur'ani gangaren gangaren waɗanda kuma nan gaba za su amfani al'umma kuma zai zama bayan karatu karatun Qur'anin kuma sun samu cikakkiyar tarbiyya wanda zaka iya samu wani wurin ka samu gardi lokacin sallah ya ce bismillah ya ce shi ba sallah ta kawo shi garin ba shi karatun alkur'ani mai girma ya zo nema to zaka rinka samun irin waɗannan abubuwa da rashin bin tsarin ya haifar da waɗannan matsalolin a ciki sai kaga ko da an samu qur'anin ma sai kaga darajar da ya kamata qur'anin ta ba mai qur'anin sai kaga darajar bai same ta ba a sanadiyar wasu abubuwa na tarbiyya da ya rasa waɗanda ya kamata a ce ya koyi su wato a lokacin da yake wannan karatu ma'ana tsarin inda za a inganta shi yana da kyau yana da fa'idoji yana da amfani da yawa kuma zai kawo al'umma alherai masu yawan gaske Allah ya bada daman gyarawa to a takaice alagafarta za a iya cewa kenan tunda wannan tsarin babu shi ko ba a ainihin inganta tsarin ba za a iya cewa kenan a wannan marra da ake ciki kan yara makarantun allo ba ta ko taso ba kenan idan ba a ɗauki matakin da ya kamata a gyara wannan tsarin ba to akwai hatsari kwarai da gaske kamar yadda na ambata wajen kai yara zuwa irin waɗannan makarantu duk malaman da za ga sun fito suna kare cewa a ci gaba da wurin wannan tsari da wannan sassa mai ci gaba su idan ka kalle su babu ɗansu kwara ɗaya da yake tafiya wannan makaranta ta allo za ka samu shi malamin ya killace ɗansa ne a gida yaron na samun abinci yana samun ruwan sha mai kyau kyau yana samun tufafi yana da wurin kwanciya yana da mayafin rufuwa in bai da lafiya a kai shi asibiti a irin wannan tsarin ƴaƴansa za su haddace alkur'ani mai girma ka ganshi da ƴaƴa mahaddatan alkur'ani mai girma ba zai taɓa yadda ya ɗauke su ya shura su wata uwa duniya ba in ma zai kai su wani wuri sai dai kai su wajen wani malami abokin shi wanda albarkar wannan abokantakar da ke tsakanin su shi malamin zai tsaya ya lura masa da ɗan kamar da zai lura da ɗansa amma irin wannan shura yaro kawai an jefar da shi a cikin uwa duniya babu wani malami har da masu kare tsarin wanda zai zai da shi dan sai to ai kaga akwai rashin gaskiya da cin amana al'umma a ciki abinda baka yarda ya sami danka ba kuma kai ka bari ya sami dan wani kuma har ka daure abin gindi alhali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗaya daga cikin ku bai zama cikakken mai imani sai in ya so wa dan uwansa abinda ya so wa kansa saboda haka wannan tsari lalle akwai bukata a gyara shi idan ko ba a gyara tsarin ba kwata kwata babu hikima wajen ɗiban waɗannan yara a je a kai su karshe abin da zai faru ma wajen neman gida ne sai a rasa ido wai bunsuru ya je barbara karshe kuma ya zama shine ya dawo da ciki bari mu duba wannan tsari na gwamnatin ƙasa ko gwamnatin tarayyar Najeriya wanda aka ainihin kawo shi shekaru da dama da suka gabata watan shi tsari na tsangaya wanda ainihin ake kokarin hada ilimin addini da kuma ilimin zamani ko za ka ɗan yi mana ƙarin haske dangane da alfanu ko ko muhimmancin wannan tsari idan an yi shi yadda ya dace shi kuma wannan tsari yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama na an yi tsari da za a bayi wa yaro ilimi na alkur'ani mai girma bayan wannan kuma a haɗa masa har da ilimin da ake cewa ilimin zamani domin ya zama ya yi rayuwa irin wacce ya kamata ga ƙur'ani mai girma kuma ga ilimin sana'a yaro yana da shi wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau kuma gwamnati ta shigo ciki ita ma yadda take yin makaranta ta boarding ta ɗauko yara ta aje su ana ciyar da su ana ɗaukar nauyin su ana yi musu komi saboda su 'yan ƙasa ne a ɗauka musu malamai ana biyan malaman albashi an ba yaron dakin kwana an masa duk bukatun da ya kamata a masa saboda ɗan kasa ne to shi ma wannan almajirin shi ma dan kasa ne ya zama wajibi ita ma gwamnati ta duba hanyar da za ta bi ta ga ta shigo ita ma ta bada nata gudunmuwa yadda za a taimaka wannan yaron ba hikima a ce na haifi 'ya'ya guda biyu idan boko kawai nake so yaron ya karanta ya je boarding school gwamnati za ta ɗauki nauyin shi amma idan ina so ilimin alkur'ani mai girma da sauran ilimi na addinin musulunci gwamnati babu ruwanta da shi wannan babu hikima da ciki abu ne da turawan mulkin mallaka suka kakaba mana yanzu kuma alhamdulillah mun samu yanci tsawon shekaru shekaru an fara samun ci gaba kuma yanzu cikin demokuraɗiyya ake gwamnati shine takan dubi menene bukatun al'umma a ga cewa an musu ni na tabbatar al'umma mu musamman musulmai suna da bukatar ƴaƴansu su yi karatun alkur'ani mai girma kuma suna da bukata a samar da tsarin da ya dace kuma suna da bukatar gwamnati ta shigo ciki na san nauyi da yawa ne akan gwamnati ba ɗaya ko biyu ko uku ba amma a fara matukar aka fara in Allah ya yarda za ga an samu nasara fara wannan tun daga gwamnatocin jihohi ya zama na sun fara musamman jihohinmu na arewa jihohin da musulmai malamai su ne sama da mafi rinjaye a ciki babu wani uzuri babu wani dalilin da za a ce ba za a fara ba wasu gwamnoni suka ce idan muka fara sai duk almajiran da ke jihohi makwabta sai su gudu sai su dawo cikin jihar mu in za a irin wannan tsarin dama ba haka ya kamata a yi ba kamin a fara tsarin sai an yi homework sai an gano tsangayu nawa ake da su kowace tsangaya wane ne malamin wasu ne manyan gardawa da suke taimakawa ana yin karatu ɗalibai nawa take da shi to a lokacin ne gwamnati sai ta ga wanne za ta fara da shi ta ce bari mu ɗauki tsangaya ɗaɗɗaya a kowace karamar hukuma ko na abu mai kama da haka a lissafin ɗaliban gwamnati ta fara ɗaukan nauyinsu kaga akalla an fara yin wani abu to in Allah maɗaukin sarki ya yadda tsarin za ga ya ƙara samun inganci sannan idan za a yi tsarin su maluman da ke wannan karantarwa da ke kan wannan tsarin a shigo da su a cikin tsarin kada a bar su a waje idan aka bar su a waje ba su san me gwamnati take yi ba wato an ce al'insanu a duhu ma jahila shi kullum mutum yakan yi gaba da abin da bai fahimce shi ba to he zama sun Kisu su ba da haɗin kai sai a ta samun rikita rikita amma idan aka haɗa kai su ma maluman aka ake karin ɗinsu on board aka shigo da su ciki da su ake tattaunawa ka fahimci policy da aka shirya ina tabbatar maka wa'annan maluman su ma abin ya dame su za su ba da gudunmuwar da za su bada da haɗin kan da ya kamata su bayar ba malamin da za a ce za mu gina maka ɗakunan da almajiranka za su rinka kwana ya ce bana so a gina mu ba malamin da za a ce za mu sa maka albashi mu ka saboda kana karantar da yara alkur'ani mai girma ya ce bai so a bashi ba malamin da za a ce almajiran da ke karantarwa za mu zo da masu yin abinci a rinka yin abinci ana ba su abinci suna ci maimakon su je bara malamin ya ce bai yadda ba dole sai sun je sun yi bara to wannan tsari babu shakka akwai bukatan a ɗauko shi a yi masa fasalin da ya kamata akwai kuma ƙasashe da dama da suke da irin waɗannan makarantun allo wanda suna da tsari ko da tsarin bai kai daidai da yadda magabata ke gudanarwa ba watakila ya fi namu dama dama za a samu irin wa'annan makarantu a kasashe da dama a irin saudiya akwai irin wannan makarantu na san da ni da shugaba da wasu maluma mun ziyarci masjidun rajihi a nan makka inda akwai yara sama da guda ɗari takwas da suke haddan alkur'ani mai girma kuma da irin wannan tsarin amma masallacin wanda ya gina masallacin ya ɗauki nauyin gaba ɗaya dukkan wa'annan yara da cinsu da shansu da tufafinsu da masu wanke musu kaya in sun yi datti in ba su da lafiya za a musu magani ya gina manya-manyan hotel a kusa da masallacin waɗanda duk bakin da aka sauke kuɗin da aka samu wannan harkar ake kashewa kuɗin da sauran harkoki da ke ciki sai ka ga yaro cikin gajeren lokaci a shekara biyu yaro sai ya haddace alkur'ani mai girma akwai tsarin da ake da shi ma da yanzu a shekara guda ɗaya in an ɗau yaro an lura da su kwakwalen yaran nan kwakwale ne masu kyau kwarai da gaske wanda da bara da wahala da talauci amma zai haddace qur'ani mai girma me kake tsammanin an ɗauki nauyin shi bai da kowace matsala akwai tsarin da ake da shi a shekara guda ɗaya tak yaro zai haddace alkur'ani mai girma ya ci gaba da sauran haddan abubuwa da suke da muhimmanci to a ɗauko irin wa'annan tsare-tsaren akwai irin wa'annan makarantu a Saudiya akwai irin wa'annan makarantu a Pakistan akwai irin wa'annan makarantu a Sudan akwai irin wayannan makarantu a ƙasashe da dama na musulmai da za a ɗauko a auna a gwada a ga mu kuma ƙasarmu menene abin da zai iya dacewa da yanayin mu a are abin da ke da amfani wanda ko bai dace da mu ba a bar musu kayan su a fidda wani tsari wanda wannan tsarin zai tallafa wa yara ya tallafa wa maluma domin mu ceci al'ummar mu amma yana da hatsari a ce mana miliyoyin yara namu mu musulmai mafi yawa kuma arewacin Najeriya waɗanda a shekarun su ya kamata suna primary school da waɗanda a shekarun su ya kamata suna nursery school da waɗanda a shekarun ya kamata suna zama suna junior secondary school amma suna wanta garariya ba su ma san inda rayuwa ta taso ko inda ta nufa ba kuma ƙarshe kaga kaɗan a cikin su ne suke samu haddan alkur'ani mai girma a kashi ɗari sai ga samun bai wuce kashi biyar ko kashi goma ne suke samu ba sauran kashi wato casa'in ɗin ko daga ƙarshe su gudu in sun abin ya gagara ko kuma su shiga wata harkar da ba ita ake da bukata da ita ba wannan shawara ce mai kyau daki in kalli ka ce hulata na ran da lama ciki na sai ciwon ciki ya sauki ina ta ina ta idan kina so ki samu ladar ubangiji rabbana samu gyara ku samu da ki bai almajiri almajiri barin malami ya je ilori ya je ko kula ta ji ya bara dan almajiri ko na biyo ka ne a karki biyo ni ni ke kwata yake da karfi ba baki ba ni ne ma nike ga Allah ga ubangiji dan almajiri uwa To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Thomas Blondat tare da abokin aiki na da taya na gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.